فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a tara ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da tara ga watan disamba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya ma cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun littafin nan mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نا شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة من كان أقائد تأكو من كركري أيو مجلس مزيزة ومجلسنا أشرين بيار نوانا للتافي za mu tashi akan alƙa'idatun rabi'a kada mu manta ka'ida ta farko malam ya ce alka'idatul ula sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh sifofin Allah madaukaki gabaki ɗayanta siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta daga dukkan fuskan da za a siffanta Allah da shi babu tawaya a ciki القائدة الثانية قائدة تبيو باب الصفات أوسع من باب الأسماء صفوف الله sun fi faɗi akan sunaye saboda kowace suna tana kunshe ne da siffa amma ba kowace siffa ta Allah bane ake hada shi da suna saboda haka wannan shine daidai da ka'ida ta uku a cikin ka'idojin asma'ullahi ta'ala wanda muka karanta a can baya alqa'idatu thalitha qa'ida ta uku shine sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismayn sifofin Allah ya rabu kashi biyu akwai subutiyatun akwai kuma salbiyatun ko kuma manfiyatun siffa wanda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya tabbatar wa ubangijinsa shine ake kira su butiya abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ubangijinsa na siffa gare sa manfiya kuma ko eh, salbiya shine siffar da Allah ya kore wa kansa cewa bai kamata a jingina wa Allah ba shine ake kira salbiya ko manfiya to a yau ka'ida ta hudu malam yake cewa as-sifatu thubutiyya sifatu matkin wa kamalin sufofi wanda Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani ko manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya tabbatar wa ubangijinsa siffofi ne sifatu madhin siffa ce ta yabo wa kamalin da kuma kamala duk abin da Allah tabbatar wa kansa na siffa to yabo ne a ciki da nuna kamala ta Allah sai malam yace fa kullama kafurat wa tanawwa'at dilalatuha ظهر min kamalin الموصوف biha ما هو أكثر malam ya ce fa kullama kasurat duk lokacin da aka samu siffofin nan wanda Allah tabbatar wa kansa suka yi yawa wata nawa'at ta samu nau'i daban-daban wani nau'i daban-daban sai ce wata nawa'at dilalatuha dalilan da ke nuni akan siffofin suka yi nau'i daban-daban daban-daban zahara min kamalil mawsuf biha anan kamala wanda aka siffanta shi da wannan siffar sai ta bayyana a cikin ma huwa akthar abin da yafi da idan an samu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu muminul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir kaga yanzu daban-daban ko kowace suna akwai nau'in da ta kunsa da shi to wannan yana ƙara nuna kamala da daraja da abin yabo ga Allah ina fata an fahimci wannan wannan kaga wanda ake siffanta da wa'annan siffofin shine ubangiji to shi ya siffanta kansa da haka to wannan yana ƙara nuna maka kamala ta ubangiji yana ƙara cika wannan ka'idar asali malam ya ɗauko ta a cikin bayanan da malam ya koro ya ɗauko ta ne a cikin littafin shekul islam ibn qayyim al jawziya shine bada'i'ul fawaid mujalladin farko shafi na 161 akwai bayanin wannan ka'ida a ciki wanda malam ya ɗauko, to malam zai mana fashin baki akan wannan ka'ida yace wani haza saboda wannan dalili kanati sifatu thubutiyya allati akhbara Allah biha an nafsihi akthar bi kathirin min as-sifat as-salbiyya kama huwa ma'lum kanat sifatu thubutiyya siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa ko manzansa tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da alayansa ya tabbatar wa Ubangiji suna ke kira astubutiya allati akhbara Allah biha an nafsihi wanda Allah ya ba da labarinta a karan kansa ya ce bi kafirin wa'annan siffofin sun fi yawa a cikin Qur'ani min sifatit talbiyya fiye da siffofin da Allah ya kore wa kansa kama huwa ma'alumun kamar yadda yake sananne a fagen ilimi na tauhidi akwai siffofin da Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa ba ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga Allah ya kore wa me kansa wa'annan sifa ta gangadi ba ta kama Allah balle bacci kaga an kore ajnani kafin a'ala ko gangadi baya kama ubangiji balle bacci saboda haka Allah subhanahu wataala baya gangadi balle ma bacci ya kama shi kaga wannan sifa ce da ake kira sifa sifatu salbiya sufofi wanda Allah ya kore wa kansa a jingina masa shi to wa'annan zaka ga sifofin kaɗan ne a cikin Qur'ani wanda Allah ya tabbatar wa kansa sun fi yawa akan wanda Allah ya kore wa kansa shine mana yake magana sai ce amma sifatu salbiya kaga siffofin da Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa falam tuzkar galiban illa fil ahwal taliya Allah bai ambace su ba a mafi galibi sai a halayya kamar haka na farko al'ula na farko shine bayanu umumi kamalihi bayani akan gamewar kamala ta Allah kama fi qaulihi ta'ala kamar yanda yazo a cikin fadin Allah madaukaki da yake cewa laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah kaga ya kore maka kamar ne ba yanda za a yi wani abu ya yi kama da wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce wa huwa sami'ul basir shine mai cikakken ji kuma mai cikakken gani wanda bai da iyaka shi sa ibn abi dawud a cikin ha'iyarsa yake cewa wa laysa bi mauludin wa bi walidin wa lahu shibhun ta'ala al-musabbah Allah laysa bi mauludin ba haife shi ba wa bi walidin kuma ba uba bane shi wa laysa lahu shibhun babu wani abu da yayi kama da shi ta'ala musabbahu wanda ake tasbihi domin sa ya girmama a ce yana da wani abu da yayi kama da shi ya girmama da a ce yana da da ya girmama da a ce an haife shi ne bi ya fi karfin a kwatanta shi da wannan siffa ina fata an gane to saboda haka kaga anan Allah yana bayani ne akan gamewa ta kamalarsa cika ce ta kamala sa babu wanda ya kama da shi kaga idan malami ne akwai wanda ya fi shi malanta kaga kaga yana da kishiya kenan ko idan mai kuɗi ne akwai wanda ne ya fi shi dukiya kaga yana da ne kini a gare sa ko wanda ma ya ɗara sa idan kuma mai mulki ne yana da wanda ne ya ɗara shi to amma ubangiji a komai nasa a mulkinsa da iliminsa da iliminsa da sarautarsa da ƙarfinsa da ikonsa babu wanda ya kama da shi kaga wannan yana nuna maka kamala tawa ubangiji shi sa ya kore waɗannan abubuwa wa qawluhu da faɗin Allah madaukaki da yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani tamka ga ubangiji babu wani kini ga Allah babu wani wanda ya yi kama da ubangiji ko yake aiki irin kwatankwacin aikin da Allah ke kaga babu shi shi sa lokacin da wannan sarkin ya ce wa annabi ibrahim ana uhuyi wa unitu ai ina kashewa ina rayawa sai kira fadawa biyu sai cillewa ɗaya kai sai ce ɗaya tafi sai ce kaga na kashe wannan na raya wannan kaga ya nuna mai isa ko sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi fa'ti biha min al maghribi to ni na san allah na yana zuwa da rana daga gabas kai ka zo da naka daga yamma zai yiwu ba zai yiwu ba kaga an kure mulkinsa kenan ko kaga ya nuna masa iyakan mulkinsa amma na Allah cika ce ta kamala ina fata an fahimta sai ya ce asaniya matsala ta biyu shine nafiyu madda'ahu fi haqqihi al-kadhibuna kama fi qawlihi kore madda'ahu fi haqqihi al ay madda'ahu al fi haqqihi abinda maƙaryata suka raya akan haƙƙin Allah madaukaki kama fi qawlihi kamar yanda yazo a cikin fadin Allah madaukaki an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada asali sun fara ne وقالوا اتخذ الرحمن ولدا مشركي da yahudawa da nasara sun ce Allah ya riƙi ɗa mushirkai sun ce Allah yana da ɗa amma ‘ya'yan Allah mata ne sune wa mala'iku wa ja'alul mala'ikatan ladina hum ibadur rahmani inata suka sanya mala'iku su ne bayan Allah mata sai Allah ce a shahidu khalqahum shin sun ga halittar mala'iku ne da suka musu shaida akan su mata ne satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ce za a rubuta wannan shaidan da suka yi na ƙarya na kage da suka jingina wa mala'iku cewa bayan Allah ne 'ya'yan Allah mata wa yus'alun kuma za a tambaye su akan haka ranar tashin kiyama su kuma yahudawa sun ce uzairu binullah uzairu dan Allah haka yahudawa suka ce su kuma nasara wa qalatin nasara masihu binullah su kuma nasara sai suka ce annabi isa dan Allah ne kaga dukkansu sun ce Allah ya riki ne kenan da to shine Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada sun ce Allah mai rahama ga bayinsa wanda yake sadar da ita ga bayinsa yanda ya ga dama sun ce ya rikida sai Allah ce laqad jittum shay'an idda tabbas kun zo da wani abu mai girma kalman idda ana karanta ta da a guda uku ko dai a karanta ta da idda bil hamza din na da kasra ko dai a karanta shi da fatha shine adda ko kuma a karanta shi da ne bamma laqad jittum shay'an udda Bima'ana ma'ana shay'an aziman kun zo da wani abu mai girman gaske kamar yadda Abdullahi dan Abbas da imamu Qatada a saddusi da imamu Mujahid da imamu malik suka fassara kalman idda yanda imamu ibn kathir ya kawo shi a karkashin tafsirin wannan aya a cikin suratul nur sai ce takadu samawatu ya tafaffarna. sama tana kusa da ta tsage min watan tanshaqqu abu kasa tana kusa da ni ta rubda wata firul jibalu hadda duwatsu suna gab da su yi ruku daya bayan daya me dalili an da'au lirrahmani walada saboda sun kira wa Allah mai rahama da sun jingina wa Allah mai rahama da sai Allah ce wa ma yambagi bai taɓa yiwuwa lirrahmani ga ubangiji mai rahma an yattakhidha walada a ce yana da da a ce Allah ya rike da da alama ce ta me ta tawaya mutum idan mutum ya yi rayuwa ba da ɗa ba abin tausayi ba ne saboda duk kudinsa sai ya buƙaci wanda zai ne agaza masa akwai lokacin da zai zo dole yana bukatar wanda zai mai gurbinsa ina ta an gane to saboda haka idan aka ce Allah na da ɗa kaga an nuna wa an jingina wa Allah ne tawaya kaga ka'idar ka ta farko ta zo anan ko cewa sufofin Allah ga baki ɗayanta sufofi ne na kamala babu tawaya a cikin ta saboda haka ba zai yiwu a ce Allah yana da ɗa ba saboda idan aka ce Allah na da ɗa an jingina wa Allah tawaya da bukata wanda shi kuwa ba yi da bukata mu ne masu bukata ko dukiyanmu da 'ya'yanmu ba za su kai mu zuwa ga Allah da komai ba sai wanda ya imani saboda haka dukkan mu mabukata ne zuwa ga ubangiji ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne matalauta ku ne mabukata ku ne waɗanda kuke da damuwa tattare da ku zuwa ga Allah wallahu shi kuwa Allah huwal ganiyul hamid shine cikakken mawadaci abin yabo wadatarsa ta yabo ne ka san akwai wadata ta me ta fallasa haka ne wadata ta fallasa shine duk mutumin da yake da wadata ‘yan uwansa na jini ba su amfana da shi ba wadatarsa ya zama na fallasa saboda wadatarsa ba ta tsinana masa komai a duniya ba ta za ta kai shi wuta ne saboda hadisin na na aishatu wanda imamu tirmidhi ya rawaito da wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fi cancanta in kyautatawa a duniya sai manzon Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa manzon Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa sai manzon Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa sai ce sannan mahaifinka yace sannan wa sai ce fal aqrab thumma al aqrab fal aqrab wal aqrab sannan makusanci sannan makusanci sannan makusanci bi ma'ana dan uwanka wanda uwa ɗaya uba ɗaya ta haife bi ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya ya fi kusa akan dan uwanka da uba ɗaya ne saboda haka shi wannan na uwa ɗaya uba ɗaya ya more ka sa'annan me binsa shi ma ne uba ɗaya shi ma ya more ka kamar yanda wannan ya more ka haka yanda suka fi juna haƙƙi yanda za su gaje mu haka suke da haƙƙi akan mu to duk wanda yake da dukiya amma wa'annan mutanen ba su ji daɗinsa ba dukiyarsa ya zama na fallasa ba da amfani gare shi saboda ta kan wa'annan mutanen zai iya shiga wuta saboda sai Allah ya cirke shi wa'annan mutanen bayan da za a yi ya kubuta suna cikin bukata bai taimaka masa ba amma in suna da wadatar su shi kenan bai da matsala amma in dai suna da bukata to dolan ne ya taimaka musu to kaga anan dukiyar dan adam ya zama ne ana iya yabansa ana iya ne fallasa shi a ciki amma na Allah fa wadatarsa ta yabo sai ya ci gaba da cewa as-salisa matsala ta uku shine daf'u tawahumi nafsin min kamalihi fima yata'allaqu bi hadha al-amr al-mu'ayyan tunkude wani imaucewa na tawaya da ake jingina wa Allah wanda ke nuna kamala a cikin abin da ke rataye da wannan al'amari wanda Allah ya ayyana menene wannan al'amari da Allah ya ayyana shine kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a cikin fadan Allah madaukaki wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah ya ce wa ma khalaqna as-samawati ba mu halicci sammai guda bakwai ba wal ardi da kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke kasa tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai la'ibin domin wasa ba Allah ce bai halicci wa'annan abubuwan don wasa ba kaga kenan rayuwarka a duniya ba wasa bace Allah ba ya halice ka a duniya dan ka yi wargi ko ka wasa duk wani abin da za ka yi a matsayinka na musulmi ibada ne shi sa rayuwar musulmi idan ya sarrafa shi yadda manzan Allah ya karantar da shi ba wani abin da za ka yi face sai ka samu lada ba wani abu da za ka yi motsi a rayuwarka daga wayewar gari har zuwa faduwar rana har zuwa dare sai an rubuta maka lada kana farkawa daga bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ka ce alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur za a rubuta maka me lada ko kuma ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il alil azim rabbighfirli manzo Allah ce in ka faɗi wannan in ka farka daga bacci ka faɗi wannan in ka yi sallah Allah zai karɓi sallah in kuma ka yi addu'a a wannan lokacin Allah zai karɓa kaga ga lada ga kuma biyan mai bukata sannan ka tashi ka yi alwala duk kuskuren da ka yi a cikin wannan dare Allah ya kankare shi daga ƙarshen ɗugon ruwan da ya ɗugo daga hannunka lokacin da kake wanke hannunka kaga an kankare maka lada sannan idan ka zo ka ce Allahu akbar an dinga rubuta maka lada haka idan da sallanka sa'annan ka dawo gida lokacin da kake tafiya masallaci ka fara Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa min wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an aimani nura har zuwa karshe waj'alni nuran ala nur wa 'azzimni nuran har zuwa karshe ana rubuta maka lada ana ƙara daga darajarka a wajen Allah ka go ka yi sallah ka dawo gida ka dawo gida ka yi wankan ka zaka fita wajen sana'arka sai ka taka ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shikenan ka samu kariya daga sharrin aljani sharrin dan adam sharrin dukkan wani sharrin masharranci Allah zai kare ka daga shi sannan ka dawo gida ka ce bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna aljannan da suke bin mutane sai su tsaya su ce wa sauran kai tawaga kai gidan nan fa yau ba makwanci a nan gidan saboda wani ya shiga gidansa da da addu'a kai sallama ga gidanka kaga an samu kariyan aljani ya kwana ne a gidanka lokacin da aka kawo maka abinci ka ce bismillah shi kuma sai a rubuta maka lada sannan kuma aljanin su ce kai yau ba ba kwana a gidan nan kuma ba cin abinci a wannan gida sai su juya saboda aljanu suna cin abinci da mutum in bai yi bismillah ba hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci sai shi dan ya tunkudu wata yarinya yana so ya ci abincin Anas dan Malik hadisin Anas ne Anas yana bada yana bada labari sai ce an tunkudo ta kamar yadda ake tunkudo ambaliyar ruwa tana ta zuwa yace tana zuwa sai ta jefa hannunta yarinya sai karama sai ta jefa hannunta a cikin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ana sai sai manzon Allah ya wu sai rike hannun haka manzon Allah ya ce wallahi ina kallon hannun shedan ya saje da hannunta saboda yana so ya sa hannun yana ne yana cin abinci da shi bi ma'ana yana cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah yana ganin sa sai rike hannun to sai bai samu nasara ba sai ya ƙara tun kudu wani ɗan ƙauye haka ana sai ce ya ce a arabiyun saboda an ce a arabiyun kaga ko shi ne zai zo kawai ba ce mai bismillah ba ne ya jefa hannu kawai sai ya tun shi kuma ya ga manzo Allah ya gano shi ta yarinyar nan sai ya ce to bari tun kuɗo babba kila manzo Allah zai daga mai kafa sai tun kudo dan kauye dan kauyen nan na zuwa shi ma sai wuf zai kai hannu bai ce bismillah ba sai manzo Allah ya rike mai hannu yace ina kallon hannunsa a jikin hannun wannan mutumin yana so ya fice abinci ya ci to haka wajen saduwa da iyali in mutum bai yi bismillah bai addu'a nan zai tara da iyalinka yadda kake tara da ita ya saji da jikinka to kaji illan kenan to komai na rayuwarka kaga ibada ne zaka samu yaddan Allah da shi kuma za a rubuta maka lada kuma ga biyan bukata kaga waye ya amfanu kai ne kaga waye ke da wannan bukatan kai ne ina fata an gane to shi yasa sai ya ce Allah madaukaki ya ce bai halicci abin da ke sama da abin da ke kasa da abin da ke tsakanin sammai guda bakwai nan da kasa domin wasa ba a sama cike take da mala'iku hadisin bukhari da muslim manzala ce affati sama wa a ahqqu an ta'ut sama na kugi ta cancanci ta yi kugi ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yazdu lillahi ta'ala babu wuri a sama daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah ibada kaga duk abin da ke tsakani menene bayi ne ko suna ne suna bautawa Allah shi yasa ka yace in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk abin da ke sama da abin da ke kasa ranan tashin kiyama za su zo wa Allah a matsayin bayi saboda su ne mabukata saboda haka ne yasa Allah ya ce bai halicci samai da kasai da abin da ke tsakaninsu domin wasa ba shi ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un wai shin kuna tunanin haka kurin muka halice ku karazube ku ba masu dawowa bane zuwa gare mu tabbas mu masu me dawowa ne zuwa ga Allah yanda muka zo duniya daban-daban haka za mu koma lahira ne ɗaya bayan ɗaya sai ya ce wa ƙaunuhu da faɗin Allah maɗaukaki wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub Allah madaukaki yake cewa wala qad khalaqna as-samawati tabbas hakika mun halici sammai guda bakwai wal da ƙasai guda bakwai wama bainahuma da abin da ke tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida wa ma masana min lugu kuma babu wani abu da ya shafe mu na gajiya wannan magana asalin sababu nuzulul aya dalilin da yasa Allah ya saukar da ayar ka'idan malaman ulumul qur'an shine saukar aya kashi biyu ne sababiyun wa ibtida'iyun sababiyun wani dalili zai faru sai Allah ya saukar da aya ibtida'iyun haka kurun ba wani abu sai Allah ya saukar da aya sababiyun nadir fil qur'an dalilin saukan aya ba su da yawa a cikin qur'ani amma ibtida'iyun fa huwa akthar haka kurin Allah ya saukar da aya shi yafi yawa a cikin Qur'ani akan wani abu ya faru Allah ya saukar da aya to saboda haka dalilin wannan shine Yahudawa sun ce ai Allah ya ya fara halitta ƙasa an halicce ta ne cikin kwanaki biyu doron ƙasa haka an shimfiɗa ta a kwana biyu duwatsu da sauran hanyoyi da koguna da sauransu an yi su a kwana biyu in an hada ya zama na hudu kwana biyu da kwana biyu ya zama na sama kuma aka yi shi a kwana biyu idan ka hada ya zama na ya fara wannan aikin ne ranar lahadi ya kare wata rana kenan juma'a kaga ya zama kwanaki nawa shida sai suka ce Allah ya yi wannan aiki ya huta ranar asabar saboda haka sai suka ɗauki asabar ranar hutu imamu qatada as-saddusi yana cewa qalatil yahud alaihim la'inullah kamar yadda imamu ibnu kathir ya kawo shi a karkashin tafsirin wannan aya yace yahudawa sun ce tsinuwar Allah ya tabbata a kansu in ji Imamu katada ya ce sun ce halakan lahu samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah ya halicci sammai da kasai a kwanaki shida Sun mastara hafi yauni sabi' sai Allah ya huta a rana na shida kenan ya fara ranar asabar ya kare ranar juma'a to kaga asabar ya huta kenan shine rana ta bakwai da ya huta a wajensu lahadi ya fara kenan ya kare kenan nawa juma'a shine rana ta bakwai shine a asabar kenan ko wahuwa wa mu asabt ya ce yace shine ranan asabar wa hu yau mun rahati su yahuda suna kiran asabar ranar hutu kaga duk wanda ya huta ranar asabar ne ya yi ne ya yi koyi da waye Allah kiyaye sai ya ce dalilinsu wai Allah ya huta a wannan ranar sai Allah ya maida musu da martani sai Allah ce wala kadi khalaqna na samawati wal arda hakika mun halicci sammai da kasai wa ma huma? da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a kwanaki shida wa ma masana min lugu babu wani abu na gajiya da ya shafe mu shine Allah ce kul atakfuruna billadhi khalaqa al fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada ka gaya musu ya Muhammad atakfuruna billadhi khalaqa al fi yanzu za ku kafirce wa wannan da ya halicci doran kasa a cikin kwanaki biyu wa taj'aluna lahu andada kuma ku sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wanda yayi wannan aikin ubangijin talikai ne waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin sa'annan Allah a kwanaki biyun da ya kasa kwanaki biyu kari waja'ala fiha rawasiya Allah ya sanya duwatsu ya kakkafa duwatsu manya-manyan duwatsun nan Kilimanjaro da Mountain Everest dukkansu Allah ya kakkafa irin waɗannan duwatsun su ma a kwanaki biyu wa kaddara fiha aqwataha ya tsara wa doran ƙasa abincinta a kwanaki biyu da duwatsu da yanda za a samu abinci yanzu duk kudin da kake samu Allah ya tsara ta ne duk a cikin kwana biyu hanyoyin da za ka ta samun kuɗi fi arba'ati ayyamin in aka hada biyu da wancan sai zama nawa kwanaki hudu sawa'an lisa'ilin wannan daidai ne ga masu tambayan ka ya Muhammad thumma sawa ila samai sa'annan Allah ya daidaita yayi nufin zuwa sama wa hiya dukhanun da sama hayaki ce fa qala laha sai Allah ya ce wa sama walil ardi da doran kasa itiya ku zo min taw'an aw karha kuna so ko ba kwa so wai sai wannan sai mulki ko sai Allah qalata da sama da ƙasa suka ce ataina ta'i'ina ya Allah ga munan zuwa masu biyayya saboda kanata ratkan fataqnahuma da sama da kasa da a haɗe suke sai Allah ya rabasu شيني فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين رفع سمكها فسواها شيني يتقى هل ترسم يديدي تاتا داعا هذا سكي لكسا سي الله يرباس شيني قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين سي الله يا tsara hukuncin sammai guda bakwai a kwanaki biyu kaga can hudu nan biyu nan? kenan kaga kwanaki shida kaga inda aka samu kwanaki shidan kenan shine wa faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa a fi kulli sama'in amraha kowace sama Allah yayi umarnin abinda ke cikinta da sauransu wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hibba Allah ce muka kawata saman duniya da fitulu su ne wa'annan taurarin wa hifza kuma su ne kariya daga shaidanu bi ma'ana yula kamar yadda ce wa hifzan min kulli shaifanin mari wa'annan taurarin su ne fitulu yula ne ga dukkan wani kangararren shaidani shi ake jifansu da shi kaga wannan yana nuna maka iko da tsari nawa al’azizil alim Allah mabuwayi mai ilimi buwayarsa ta ilimi wa'annan fitilan da kake gani duka an yi koyi ne da ne Halittar ubangiji wa'annan taurarin da sauransu a yanka ka za ka ga irin tsarin su kenan suna Allah lati na kulle shay Halittar Allah tsarin Allah shine wanda yafi kowa kyauta ta tsari duk wani abin da dan adam yayi in ka zo kai ka ganshi duk kansa sai ka ga wani khalal a ciki amma na Allah fa ba za ka taba ganin ne ba ba za ka taba ganin wani tawaya a cikinsa ba saboda Allah ya fi kowa kyautata tsarin abu amma duk wani tsarin da mutum zai yi duk iliminsa yana zuwa wani yana zuwa sai ya ja layi ya ce nan bai ba haka ne shi ma wani idan ya zo kan wannan da ya ja ya ce shi ma nashin bai yi ba haka an dinga yi kenan saboda ne ba mutane ne su wa fauka kulli dhi ilmin alim sama duk sama ga dukkan wani ma'abuci ilimi akwai wanda ya fi shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya halicci wa'annan sammai da kasai a kwanaki shida babu wani abu na gajiyawa da ya shafe shi awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير wai shin ba su gani ba cewa Allah da ya halitta sammai da ƙasai bai gaji da halittar sama da ƙasa ba yana da iko ya rayar da matattu ba Allah ce tabbas Allah yana da wannan iko saboda shi ubangiji mai iko ne akan duk wani abu saboda haka duk wannan abin da ka gani raddi ne Allah yake yi wa yahudawa da suka jingina wa Allah tawaya kaga anan sun ce Allah ya huta to kaga in aka ce Allah ya huta me kenan aka jingina wa Allah an jingina wa Allah ne tawaya kaga an nuna Allah mabukaci ne saboda hutu alama ce ta me gajiya kuma gajiya alama ce ta me ta tawaya kaga wannan ya nuna kenan idan an jingina wa Allah an kaskantar da siffar ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah ya fi karfi a jingina shi ga wannan amma duk wani abu a doron ƙasa yana da bukata kuma yana gajiya da sauransu gwargwadon yadda Allah ya tsara wa kowa rayuwa dan adam da aljani dukkanmu muna bacci dabbobi ma na yi ko dan adam ya yi bacci saboda ya gaji aljani ma ya yi bacci saboda ne ya gaji dabba ma su yi ne bacci da ne sun gaji amma Allah ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya daukan ubangiji balle yayi bacci kaga wannan yana nuna maka kamala to wannan shine ka'idar da yasa malam ce maka sifa'a ko A sifatu thubutiyya sifatu madhin wa kamalin siffa wanda Allah ya tabbatar wa kansa siffa ce wacce take nuna yabo ga Allah kuma da kamala kuma duk lokacin da sifofin nan suka yi yawa kuma dalilai akanta suka suka zama nau'i daban-daban yana nuna kamalar Allah da da ya siffanta kansa da wannan siffa fiye da idan guda ɗaya ne yanzu misali aka samu mutum sai aka ce wani kaza profeso ne alama ce ta ne kamala ko sai aka ce mai kuɗi ne menene kuma yana ƙara masa mai kamala ko sai aka ce mai sarauta ne me ƙara mai kamala ina ba ta an gane sa'annan kuma yana da iko akan mutanensa zaka in ka daga kai sai ka juya ka kalli shi ko saboda wannan yana nuna maka kamala kan ne kamala a tattare da shi to duk lokacin da aka samu nau'i daban-daban a cikin siffofin Allah yana ƙara nuna kamala ta Ubangiji fiye da idan guda ɗaya ne ina fata an gane to kaga wannan idan mutum ya fahimci wannan to duk lokacin da ya daga hannu zai kira Allah sai ya kira sa da irin wa'annan siffofin saboda Allah yana son a kambama shi man Allah yana son a kambama shi a masa fadanci idan za a roƙe sa ina ba ta an gane ba ka ganin masu sarauta da masu mulki idan an zo fadansu me yake yi ranka shi dade ko tunkuye mazgai kaza kaza waye waye kaga wannan da ake yi ana ƙara jinjina masa ne ko ya ji daɗi ko kaga in masu sarauta ne ta haka ake yi ake samun abu a hannunsu kai idan ma mutum na neman abu a wajen sarki yakan haɗa baki da fadawa sai su ba shi klik su ce in kaje gaban sarki ka ce da Allah ina so ah, mai girma sarki ya siyan min da fili kaza filinsa na waje kaza sai yanzu ya ce yana so da Allah mai girma sarki ko kaza da kaza da kaza bayan ya gama yabansa yana so a siyan mai da kaza filin nan na waje kaza sai ka ji fadawan sun ce ya kake dan talakawa sarki ya fi karfi ya sayar maka tafi an baka shi kenan kuma ya badu ai eh, haka ake yi kenan shi kuma sai ya zo ya sallame su kai dan ga wannan ga wannan wannan kenan shi kuma ya ci bulus Da haka wani? to kaga ai suna son yabo ko to Allah subhanahu wataala lokacin da zaka roke shi to Allah yana so ka kamba ma shi wani zai ci ta ban iya larabci ba kai da Hausa in ya murni ma kai da ya murni ina fata an gane duk wasu kalmomi na yabo na girmamawa da kambama Allah ka yi amfani da shi to kana yin wannan Allah zai amsa maka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana karantar da sahabbai sai wani sahabi ya shigo ina sallah sai sai daga hannu yayi addu'a bai yi salati ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai yabi Allah ba sai manzo Allah ya ce wannan yayi gaggawa ba za a biya masa bukata ba Ya yi gaggawa ba za a biya masa bukata ba saboda da kira sunayen Allah da siffanta Allah da kurwuta ubangiji ba sannan bai yi salati ga manzo Allah ba kawai direct ya Allah ba ni kaza ba ni kaza sai manzo Allah ce yayi gaggawa ba zai samu abin da yake so ba to kaga da yawan mu wani lokaci zamu ce mun matsa da addu'a amma kuma ladabban addu'a ne ba mu ba shi sa Allah bai biya mana bukata ba kaga ashe komai yana da ladabi da ake bin sa ko to wajen ladabin da za ka yi addu'a shine wa'annan tsarin na farko dai ya zama na cewa halal kake ci in ka ci haramun a yau to addu'an da za ka yi yau gabaki da Allah ba zai karba ba kaga an samu sharadi kenan ko to sai ka kawar da wannan sharadi na biyu ka yaba Allah ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharaɗi na uku kakka gaggawa ko ka ce shan yanzu maganin yanzu ina fata an gane kakka yi haka abinda za ka yi ka mika al'amari kuma ka yadda sharaɗi na hudu shine ka yadda Allah ya karɓa sharaɗi na biyar kada ka ce kana gwadawa da Allah ba sa amka bane balle ka ce me za ka gwada shi a'a kana yi ne da zuciya daya cewa Allah zai biya maka bukata kuma zai baka abin da kake so sai kaga Allah subhanahu wataala ya biya maka bukata sannan wani alakarsa da ubangiji kai tsaye in ya rantse ma abu kaza zai faru zai faru imamu zahabi ya kawo kissa a cikin siyar alamin nubala imamu sha'abi ya ba da labarin wata rana an samu fari a garin madina ya ce sai muka yi addu'a ana ta sallar roƙon ruwa shuru an yi addu'a an yi sallar roƙon ruwa an yi an yi shuru ya ce wata rana ina cikin masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai na goni mutumi bawa bakin fata ya shigo ya yi ka a biyu da ya idar da sallah kawai sai ce aksamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah sama sai kin zubo da ruwa yana faɗa haka sai ga hadari sai ga walkiya sai ga ruwa sha yace ba wannan sai daga kai yana kallon sama sai yana man ana ya Allah ya Allah ni wane ne kaga bi san ma yana da wannan alakar da wa Allah Imam ya yace sai na lade in ruwa ya dauke sai na bi wannan mutumin in ga inda ya shiga gidansa saboda bayan kwana biyu in masa ziyara in tambaye shi wani irin ibada yake yi har ya samu irin wannan kusanci da ubangiji don nima in koyi da shi Yace bayan kwana biyu sai na je masa yace ina zuwa sai na ce mai bawan Allah rana kaza kana cikin masallaci ka faɗi kalma iri kaza sai ga ruwa saboda manzo Allah ce rubba rajulin ash'atha akhbara law aqsama ala Allah la abarrahu yace da yawa daga cikin mutanen da kuke daukan su ba kowa ba za ka ganshi budu budu bai sa wani kayan girki ba kana ganin ba wani abu bane yace da zai daga hannu ya rantse ce abu kaza zai faru saboda alakar da yake da shi da Allah sai Allah ya barantar da shi abin nan ya faru to na ga kamar kai ma ka fada cikin irin wa'annan mutanen ko za ka iya gaya mun me kake yi kawai sai ya daka mai tsawa ya ce me ya kawo ka na fitan mun daga gida imam sha'adi ya ce mutumin ne ya daka mai tsawa ya yi fushi ya ce sai na tashi sadaf-sadaf sai na fita ya ce bayan na fita ashe shi mutumin ya tattara kayansa gabaki daya ya daure sai bar garin ya ce bayan kwana biyu sai na kara zuwa don in lallabe shi sai mutanen makwabtan suka ce ka koran mana shi wannan dan bawan Allah muna dan samun malfa muna siya a hannunsa nughaffiru wato ru'usana min shams muna lallabe kawukan mu daga rana kuma gashi ka tunda ka zo ya bar ba mu san inda je ba saboda baya so a dauke shi me dan ƙaramin me Allah da za a je kowa ya tattaru ya mai irin wannan abu to kaga idan ka kyautata ka da ubangiji sai Allah subhanahu wataala ya datar da kai kuma ya karba maka addu'o'inka kuma ya sanya maka albarka duniyarka da ina da lahirarka to kaga babu abin da musulmi yake bukata kamar ya san ubangijinsa dan ya nemi kusanci zuwa garisa Allah ya ba mu ikon gyara alakan mu da shi ina gani anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan alqaidatul khamisa insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk